يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيني درسي ندري دتسئن littafin bulugul maram من أدلة الأحكام لتاتنا الإمام أحمد بن علي بن محجر الأسقلاني وأن يرسو القاهرة هجرة تدري تقوز همسن دبيو shekarunsa 587 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah madaukake masa gafara muna cikin kitabul hajji kuma za mu karanta farkon babi na hudu insha Allah shi ne babul ihram babin da yake bayani akan al-ihram asali da larabci kamar yadda ya zo a littafin makayi su yana mujallar na biyu shafi na 46 a larabci idan aka ce al'ikiram kalma ce da take ɗaukan ma'anar almanu al'ikiram tana ɗaukan ma'anar almanu wato shi ne a hana ka aikata wani abu domin haka ko da a kasashen sallah idan aka ce takbiratul ihram kabbara ta al-ihram ana nufin kabbaran da in ka yi ta a sallah to akwai abubuwan da aka hana kai yin su sai ka gama sallah kaga wannan ya nuna cewar takbiratul ihram kabbarar harama ita ce farkon sallah to haka ma ta sashin aikin haji akwai abin da ake kiransa al-ihram wannan al-ihram wato shine ad-dukhulu fi hurma allati la tuntahak da zaran ka aikata wasu abubuwa waɗanda aka shar'anta a lokacin fara aikin haji to an haramta maka aikata wasu abubuwa sai ka gama aikin hajji ko kuma umara dalilin da yasa ake kiransa al-ihramu kenan idan aka ce alhaji ya shiga al-ihram ko mai umara ya shiga al-ihram ana nufin ya shiga wani aiki wanda an haramta masa aikata wasu abubuwa a cikin wannan aiki ta ya gama don haka kalmar ta al'ihiram ma'anar ta almanu ya zo cikin littafin fikihu da dama kuma babu shakka kamar yadda kalmar take masdari haka za ka samu ta duk inda aka juya ta malamin ya ce wannan babin yana magana akan al'ihiram bayani akan farkon aikin haji wato shine niyyar aikin haji wa ma ta'allaku bihi da abubuwan da suka ta'allaka da ihram farkon aikin umra ko kuma aikin haji shi ake karansa al-ihram wanda sharadi kuma za mu karanta hadisin 746 zuwa hadisin 751 insha Allah an ibn umar an karbo hadisin nan daga abdullah ibn umar radiyallahu anhuma Allah madaukake ya kara musu yarda kala abdullah ibn umar yace ma ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai yi talbiya ba ma ahalla rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara talbiya ba bai daga muryarsa da talbiya ba illa min indil masjid amma a hadisin ya taho min eh, wato min indil masjid kamar yadda ya zo a littafin illa min indil masjid asali a hadisin illa min indil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam bai furta kalma ta talbiya ba face a wurin masallaci da muttafaqun alai yace wannan hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim wato yana sahihu muslim a kitabul hajji babu amri ahli al-madina bil ihram min indi masjidi zil hulayfa abdullahi bin umar yana gaya mana wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara al-ihram wurin da ya kulla niyyar zai aikin hajji daidai ina ne ya ba mu labari wanda ya nuna maka akwai ainihin niƙaci na mutanen madina shine abdullahi bin umar ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai masallacin zilhulaifa masjidu zilhulaifa wannan dalilin yasa al-imamu muslim yi babin da suna babu amri ahlil madinati bil ihram min indi masjidi zilhulaifa an yi umarni ga mutanen madina idan za su shiga ihram lokacin da za su fara aikin hajji za su fara ne a daidai masallacin zulhulaifa zulhulaifa ne mikatin mutanen madina wato hadisin yadda ya taho a sahihu muslim salim bin abdullahi bin umar sunan yaron abdullahi bin umar salim shi ya ba da labarin hadisin nan ya ce babansa wato abdullahi bin umar yana cewa Bai bayda'ukum hadhihi allati takzibuna ala rasulillahi fiha saboda mutane sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zulhulaifa ya shiga harami ba sun dauka sai bayan an bar zulhulaifa akwai wurin da ake kiransa albaida sai da aka taho wannan guri wani sarari wani fili a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla niyyar al-ihram to abdullahi bin umar sai yana musu fada yana cewa wannan filin bai da'udin allati takzibuna ala rasulillah filin nan da kuke wa annabi ƙarya akan cewa a nan ne ya fara niyyar aikin hajji ya ce ba gaskiya ba ne abdullahi bin umar yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon allah ya yi tafiya aikin hajjinsa saboda haka ya san wurin da manzon allah ya fara shiga ikira ya ce ma a halla rasulullahi illa min indin masjid abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga murya da kalbiya ba face a daidai masallacin zulhulaifa don haka zulhulaifa shine miƙatin mutanen madina kuma a nan ne ya kamata mutum ya kulla niyyar aikin haji kada ya yadda ya bar wannan zulhulai faɗin ba tare da ya kulla wannan niyyar ba abdullahi bin umar yana tsawatarwa yaya za ku ce sai da annabi ya bar zulhulai fa ya kama hanyar makka ya ɗan yi nisa ya taho bai da'u sannan ya kulla niyya abdullahi bin umar ya ce wannan ƙarya kuke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kalmar yanda ya faɗe ta ya nuna cewa yana da ɓacin rai yana da ɓacin rai don me mutane za su canza sunnar manzon Allah shi yasa yake cewa bai daƙunin da kuke wa annabi ƙarya a kai ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wato niyyar aikin hajji akwai wata riwaya da salim yaron abdullahi bin umar yake cewa kana ibn umar radiyallahu anhu ma idza qila lahu abdullahi bin umar idan aka masa bayani aka mar tambaya al-ihramu min al-baida'i shi za a yi harami daga baida'u ne qala sai abdullah bin umar yace al-baida'u lati takzibuna min fiha ala rasulillah baida'u din da kuke wa manzon Allah ƙarya kanta. ma a ahalla rasulullah illa min inda shajarati hina qama bi ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haramin aikin hajji ba face a daidai wata bishiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gindinta hadisin nan yana sahihul bukhari yana sahihul muslim yana littafin muwatta babul amali fil ihlal ma ahalla rasulullahi illa min indil masjid yani masjid zil hulayfa yana sunan tirmizi babu ma ja'a fi ayyi mawdi'in ahrama an-nabi saboda yana da kyau ka san a ina ne annabi yayi haramin sa idan mutum zai yi ibada ai ya kamata ya yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ne Allah ya aiko ya koyar da ku wannan dalilin ya sa malaman hadisi su kai ta kokari su tattaro hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su mana bayani wurin da manzon Allah ya fara shiga harami wurin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara shiga harami wannan yasa idan ana maganar al-ihram to dole a fara kawo wurin da ya kamata ka fara harami idan kana cikin mazauna madina al-imam sunan babin da yi, babu ma ja'a min ayyi mawdi'in a haraman Nabiyu daga wani waje ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga harami ya kawo hadithin Abdullahi bin Umar ya ce, haza hadithin حسن Sahihun? wato masana hadisi da yawa sun rawaito wannan hadisi al-imam an-nawawi da yake sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na 1233 qala al-ulama malamai suna magana game da wannan filin da ake kiransa al-baida'u al-baida'u sunan wuri ne ash-sharfu alladhi qaddama dhul-hulayfa ila jihati makkah akwai wani fili wanda akwai tsauni wurin daga zulhulaifa babu wani tsauni sai shi to da wannan tsauni zuwa zulhulaifa shi ake kira wato albaidau wahiya bi qurbi zulhulaifa asali wannan filin yana kusa da zulhulaifa zulhulaifa sunan gari ne kauye a zamanin da amma kamar a yanzu zulhulaifa da madina gari guda ne sun hade al-imam an-nawawi yace wa sunniyat baida'a Abin da yasa aka kira wannan gurin da sunan baida'u li'annahu laysa fiha bina'un wala athar saboda babu gine-gine babu komi idan ka iso wannan filin tabbaci kai kai ta ba ma wato fa baya gaban ka babu komi sai daji sarari ne fili ne shi yasa ake kiransa baida'u la bina'a fihi wala athar wa kullu mafazatin tusamma baida al-imam an-nawawi yace duk inda aka samu sarari na fili mai faɗi akan kira shi baida'u a larabci wa amma huna Falmuradu bil baida'i ma zakarnahu amma idan ana maganar baida'u da Abdullahi bin Umar yake tsawatarwa kada a yi harami a baida'u yana nufin wannan filin da ke gaban zulhulaifa sai ka bar zulhulaifa ka ɗauki hanyar zuwa makka ya ce akwai tsauni na farko to daga wannan tsaunin zuwa baya shi ake kira bai dahu sammahun ibn umar kazibin har ma abdullahi bin umar yana kiransu makaryata me yasa li'annahum akhbaru bi shay'i ala khilafi ma huwa saboda sun ba da labarin wani abu sabanin yanda ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa abdullahi bin umar yake tsawatarwa yana cewa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga haraminsa shine zulhulaifa kada ka bar zulhulaifa ba tare da kayan niyya ba shine al-imam an ka yace kaga anan kamar abinda abdullahi bin umar yayi din nan yana nuna mana cewa la ba'sa bi itlaqi hadhihi lafza ba laifi ba ne saboda malami ya ce sun yi ƙarya misali saboda yana tsawatarwa akan wata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kasancewar abdullahi bin umar ya yi haka <clears throat> akwai hadisin da alimahu muslim har yanzu ya ruwaito yana kitabul hajji babu talbiya wa sifatiha wa waqtiha yana bayani akan <clears throat> babi na talbiya da yanda ake talbiya da lokacin da ake talbiya sai kawo hadisin salim bin abdullahi bin umar ya rawaito daga babansa ya ce sami'tu rasulallah yuhillu mulabbidan abdullahi bin umar ya ce ni na ji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya furta kalma ta talbiya wanda ita ce niyyar aikin hajji labbaik allahumma hajjan wa umra misali shine ake kira al-ihlalu bil hajj wal umra ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta kalma ta talbiya ya daga muryarsa da kalma ta talbiya mulabbidan alhali kansa akwai danko kan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai danko ne yake nufi wanda ibnu hajar da cikin fathul bari yana bayanin abinda abdullahi bin umar yake nufi da mulabbidan yana mujallar na goma shafin gari uku da hudu at-talbis huwa jam'u sha'r fi ra'si bima yalzaqu ba'dahu bi ba'd a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai aikin haji sai ya samu danku kamar karo wanda ake samu jikin bishiya sannan akwai dangon da suka yi shi a wannan lokaci sai mutum ya kwaba gashin kansa ya rike shi gaba ɗaya wato ya sanya sumar kansa a cikin wannan dangon ta yanda gashinsa ba wani ƙwaro ba zai shiga ciki ba bari har a samu kwarkwata ko wani saboda wannan tafiyar da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma gashin kansa haka ya sanya danko ya rike sumar kansa gaba ɗaya abdullahi bin umar ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai zulhulaifa kansa ya sanya danko ya rike sumarsa ya daga muryarsa da kalbiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak Abdullah ibn Umar ya ce ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma azul hulaifa sai ya ce la yazidu ala haula il kalimati annabi sallallahu alaihi wasallam baya kara komi akan waɗannan kalmomi da na gaya muku labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika la la yazidu alaiha yace kana rasulullahi yarka'u bi zulhulayfa wata riwaya har yanzu abdullahi bin umar a masallacin zulhulaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nafila raka'a biyu ya raka'u bi zulhulaifa raka'atai thumma idza stawat bihi an-naqatu qa'ima inda masjid zulhulaifa a daidai masallacin zulhulaifa taguwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai hau kanta ya tafi aikin hajji wannan taguwa lokacin da ta miƙe manzon Allah ya hau kanta ta miƙe tsaye a halla biha ula'il kalimati a daidai wannan lokaci ya furta waɗannan kalmomi kaga ya gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta yanda ya shiga haraminsa da wurin da ya shiga wannan dalilin yasa al-Imam Muslim yayi babin yayi mababin suna babu talbiya wa sifatiha wa waqtiha babu akan talbiya da siffar talbiya da lokacin da ake talbiya abdullah bin umar ya ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan taguwarsa thumma idastawat bihi idastawat bihi naqatu qa'ima lokacin da taguwar ta miƙe tsaye wato da kuma da annabi hau kai ya miƙe tsaye lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta waɗannan kalmomi abdullah bin umar ya sake ba da labarin mahaifinsa shine sayyiduna umar bin al-khattab Allah ya kara musu yarda yace shi kuma sayyidina Umar yuhillu bi ihlali rasulillah min haula'i kalimat sayyidina Umar shi ma yana talbiya da waɗannan kalmomi na talbiya irin ta manzon Allah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake labbaika allahumma labbaika shi ma sayyidina Umar yana yi wa yaqulu sai sayyidina Umar yayi kari kuma labbaika Allahumma labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadaika labbaika war ragba'u ilayka wal amal kaga sayyidina Umar ya kara wasu kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji bai hana kowa ba don haka ya tabbata sunnar manzon Allah domin da akwai laifi a kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tawatar wannan duka hadisan nan nan sahabi guda ne shine abdullahi bin umar ya tabbatar da wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wato niyyarsa ta aikin haji shine zulhulaifa akwai hadisin anas bin malik shi ma ya faɗi haka anas bin malik ya ce sallan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a garin madina ya sallaci raka'o'i hudu kaga tun da cikin gari ne bai fara tafiya ba wa bi zulhulaifa ya baro madina ya taho zulhulaifa sai ya yi raka'atai raka'o'i biyu kawai saboda yanzu ya bar gari ya zama matafi sun mabata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan zulhulaifa hatta asbaha sai da gari ya waye bi zulhulaifa falan mara kiba rahilatahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan taguwarsa wastawad bihi kuma taguwar ta miƙe ta daidaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama shiri ba abin da ya rage sai tafiya a halla sai manzon Allah ya furta kalmar talbiya kaga shi ma ya dace da hadisin Abdullah ibn Umar Anas bin Malik abin da ya faɗa bai saba ma abin da Abdullah ibn Umar ya faɗa ba hadisin yana sahih bukhari kitabul hajj babu man bata bi zulhulayfa hatta asbaha kuma yana sahih muslim kitabu salatin musafirin wa qasriha babu salatin musafirin sahih muslim anas bin malik yace sallaitu ma'a rasulillahi dhuhra bil madinati arba'an ina tare da manzon Allah a garin Madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin haji na ban kwana sallar azhar muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina an yi raka'a hudu saboda ba a bar gari ba kana cikin gari ba za ka fara kasur ba sai ka bar gari ake fara yin kasur wa sallaitu ma'ahu al-asra bi zulhulayfa tsakanin azhar da la'asar manzon Allah ya bar garin madina ya iso zulhulayfa la'asar ta yi yace sai muka yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a ce ne raka'o'i guda biyu kawai kaga nan kuma sallah ce ta matafi manzon Allah bai daina kasuru din nan ba sai da ya dawo Madina sannan idan ka lura tsakanin Madina da Zulhulaifa kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa sittatu amyal mil shida ne kawai mil shida babu nisa annabi sallallahu alaihi wasallam amma da shi ya riga ya bar garin Madina sai kuma yin kasuru an samu sahabbai biyu ga abdullahi bin umar ga anas bin malik hadisansu gaba ɗaya suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim na ukunsu shi ne jabir bin abdullahi al-ansari jabir bin abdullahi ya ce inna ihlala rasulillahi min zulhulaifa shiga harami na manzon Allah a zulhulaifa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin talbiya shine labbaika allahumma labbaika azul hulayfa ne fi hira bihi rahilatuhu a lokacin da taguwarsa ta daidaita da shi ya hau kanta ya daidaita ba abin da ya rage sai tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla niyyar aikin haji shi ma jabir hadisin sa yana sahih al-bukhari kitab al-hajj babu qaulillahi ta'ala ya'tuka rijalan wa ala kulli bamir kaga an samu sahabbai guda uku sahabi na hudu shine abdullahi bin abbas shi ma hadisin sa yana sahih bukhari babu la ma la yalbasu muhrim min as radiyallahu anhum ajma'in wadannan sahabbai guda hudu abinda suka ruwaito game da annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna cewar shi manzon Allah az-zulhulayfa ya kulla niyya shi yasa al-imam an-nawawi yana sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na takwas shafi na 343 yace hadhihi riwayatu kulluha waɗannan labarai gaba ɗayansu na waɗannan sahabban manzon Allah Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Anas bin Malik Jabir bin Abdullah al-Ansari kulluha muttafiqatun fil ma'na duka waɗannan hadisai sun daidaita ta wajen ma'ana bi'afuha huwa siwa'uha qa'ima suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da ihrami ba eh, haraminsa ba sai da ya hau kan wannan taguwa taguwar ta miƙe shi ne ya ce in bi afuha kuwa kiwa'uha ƙa'ima sai da taguwar ta miƙe tsaye sannan sai annab sallallahu alaihi wasallam ya furta niyyar abinda zai yi a wannan tafiya wannan shine dalili da yasa sa mazhabobi kusan duka mazhabobi akasarin malaman sunna kamar yadda Limamu imam ya faɗa dalilul limalikin wa shafi wa jumhur galibin malaman sunna suna cewa yanda ya kamata wato ka shiga ihram kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda manzon Allah ya karantar da mu yadda ake aikin hajjin tun daga farko har zuwa ƙarshe innal afdal an yuhrima idan ba'athat bihi rahilatu yaushe ne ya fi dacewa ka kulla niyyar ibadar da za ka yi umara aikin haji ne yaushe ne ya kamata a daidai wani guri ne ya kamata ka yi niyya shine lokacin da ka hawa abin hawa misali idan an zo zulhulaifa idan an zo zulhulaifa ka je kayi wanka ka sa ihram ka shiga masallaci kayi nafila raka biyu wannan duk ba za ka yi niyya ba sai yaushe sai ka shigo mota ka zauna sai ka ce labbaika Allahumma umra ko labbaika Allahumma bil hajji wal umra yanayin irin ibadar da ka kulla niyyar ka yi a wannan lokaci amma al Abu Hanifa shi kadai cikin malaman nan yake ganin ya kamata ka kulla niyyarka idan ka gama nafila ƙibar salati wa huwa jalisun qabla rukubi rukubi dabbati idan yi wanka ka sanya kayan ihram ka shiga masallaci da ke miƙati kayi nafila raka'a al-imam abu hanifa yace kana zaune kafin ka fito daga masallacin sai ka sai qabla qiyami yani yaquluhu jalisan kafin mutum ya miƙe sai ya gama nafila sannan sai ce to Allah na kulla niyyar zan yi umra shine al-imam an-nawawi yace wa huwa qawlun fahimta ce mai rauni akwai hadisin da aka dogara da shi hadisin abdullahi ibn Abbas lakinnahu dha'if amma hadisin yana da rauni tun daga abdullahi bin abbas yana cikin sahabban nan da muka ba da labari waɗanda suka tabbatar da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kulla niyyar aikin haji sai da ya hau kan abin hawa duk wani sahabi da zai faɗa sai ya faɗi haka sai da manzon Allah ya hau kan abin hawa abin hawan ma ya miƙe ya tsaya ba abin da ya rage sai a fara tafiya a daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta wato niyyar aikin hajjin da zai tare da talbiya fihi anna talbiya la tuqaddamu ala al-ihram wanda wannan waɗannan hadisai inji al-imam an-nawawi yace suna tabbatar mana cewa bai yiwuwa ka fara yin talbiya kafin ka kulla niyya dole ne ya zamanto akwai ihram kafin a hada da talbiya dole ne suna tare haka nan ibnu taymiya shi ma ya fada yana sharhul umda a juz'i na farko shafin 425 fa hadhihi nususun sahiha waɗannan nassosi da aka samu labarai da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu annahu innama ahala fi nastawa bihi rahilatuhu wastawa alaiha yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta niyya na aikin haji yaushe ne waɗannan hadisai sun tabbatar mana sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan eh, raƙumi bi ma'ana taguwarsa ta mike tsaye sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga ya nuna daidai masallacin kamar yadda Abdullahi bin Umar ya faɗa wanda shi yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin cikin Bulughul Maram don duk wani sahabin da ya bada labari game da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara aiki niyyarsa ta aikin haji a miƙati babu sahabin da yayi bayani kamar abdullahi bin umar babu wannan dalilin yasa Ibn hajar ya dauko hadisinsa ya sanya a cikin bulugul maram hadisin ya fi bayani saboda yayi a aikace abdullahi bin umar musamman saboda yayi faɗa da abin da mutane suka ƙirƙiro a wancan ƙarshen zamanin sahabbai ba za su yi ihram daga daidai miƙati ba sai an matsa an kama tafiya tafiya ta ɗan yi nisa saboda wasu shubha da aka samu ta wasu hadisai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa Abdullah bin Umar ya ya nuna wa mutane a aikace daidai wurin da ya kamata mutane su kulla niyyar ibada da za su yi imma umra imma aikin haji ibnu taymiya yace wa ruwatuha waɗanda suka ruwaito hadisi sun hada da mislu ibni umara wa jabirin wa anas wa ibn abbas fi riwayatin sahiha waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun kawo hadisai ingantattu waɗanda suke tabbatar da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ibadarsa ta aikin haji to anan babban abin da zamu lura da shi muhimmin abin da zamu lura da shi ne abin da Imam Nawawi ke faɗa game da wannan hadisin saboda hadisin shi kadai ya dauki abubuwa da yawa al-imam an-nawawi yace fihi anna al-ihram min al-miqati afdal min duwairati ahlihi wannan hadisi ya tabbatar mana cewa ka kulla niyya a daidai miqati ka shiga harami a daidai miƙati ya fi ka shiga harami daga gidanka me dalili li'annahu sallallahu alaihi wasallam taraka al-ihrama min masjidihi ka duba tsakanin madina da zulhulaifa wanda bai wuce mil shida ba amma in zaka gwada darajar masallatan nan guda biyu masallacin manzon Allah wanda ke madina ba za ka hada darajarsa da masallacin zulhulaifa ba ba za ka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masallacinsa ya bar gidansa ya bai shiga harami daga masallacinsa daga madina ba daga gidansa ba sai da ya taho miƙaci sai da ya taho miƙaci ya kwana kamar yadda sahabbai suka ba da labari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga harami shine al-imam an-nawawi yace wannan ya nuna cewar kada ka shiga ihram sai ka iso ga miƙati shehida cewa akwai wani labari na al-Imam Malik wanda al-Imam Shafi'i ya kawo yana cikin littafin sa al yana magana akan bid'a al dama littafi ne da ya rubuta saboda magana akan nau'ukan bid'a da yanda ake gane ta da sauransu yana juzu na farko shafin 175 labarin Az-Zubair bin Bakkar Az-Zubair bin Bakkar yana cewa sami'tu malik ibn anas wa atahu rajul ina nan zaune a masallacin madina naji wani mutum ya taho ga al-imam malik kasa al-imam malik a garin madina ya zauna a masallacin manzon Allah ya dinga karantarwa sai ga wani mutum ya taho ga al-imam malik yana da tambaya ya ce masa ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi shine al-kunya ta al-imam malik abu abdullah min aina min aina uhurim yana tambayan al-imamu malik daga ina ya kamata in shiga harami ko dai ta umra ko ta aikin haji sai al-imamu malik yace min zil hulaifa ka tafi ƙauyen nan zul a nan ne za ka shiga harami min haisu a harama rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga inda manzon Allah ya shiga haraminsa nan ya kamata kai ma ka je ka shiga haraminka faƙala sai ce in inni uridu an uhurim min almasjid ni ina da niyyar zan shiga harami na daga wannan masallacin saboda wannan masallacin fi wancan daraja wannan masallaci na madina fi wancan na zuzure fa daraja faƙala la kafa sai al-imam malik ya ce a karka haka karka shiga harami daga nan cikin garin madina saboda darajar wannan masallacin قال سيدي فإني أريد أن أهرم min المسجد min indil القبر ai ina so ne ma in shiga harami daidai kabarin manzon Allah daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wato za ka yi wanka ka sa kayan ka na ihram sai ka shigo masallaci ka zo daidai maka kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mutum ya ce yayi niyyar zai je aikin haji shi a tunaninsa in yayi haka wato hajjinsa zai fi daraja to kala sai na eh, eh, al-imam malik ya ce masa fa'al kada kai fa inni akhsha alayka alfitna ina tsoron fitina za ta same ka in kai haka sai yace wa ayyu fitnatin hadhihi wata fitina kenan inna ma hiya amyalun aziduha ina ce yan milamilai ne na ƙara min bai wuce shida ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam azul ya dauki haramin sa sai na dan ƙara mil shida na dawo baya na dauki harami na daga cikin madina qala sai imam malik ya ce masa wa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabakta ila fadila kaffara anha rasulullah wace fitina ce ta fi girma fiye da a ce yau kai basira fahimta ta zo maka har ka iya gano akwai wata falala da za a samu falalar da manzon Allah bai san da ita ba akwai fitina ta wuce wannan ba fitina da ta wuce wannan a ce malami a yau misali ya samu ilimi da yake ganin zai samu wata falala ilimin da manzon Allah bai samu shi ba idan kana maganar darajar masallacin madina babu wanda ya fi manzon Allah sani tunda Allah tabaraka ta'ala shi ya aiko so da zaran ka fara tunanin ni ina da wata hanya da zan iya cimma wata falala hanyar da manzon Allah bai same ta ba babu shakka mutum ya shiga fitina shine sai ya karanta masa aya ta 63 ta suratul suratul nur falyahdharu allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wadanda ke saba umarnin manzon Allah su yi hattara inji Allah duk masu saba umarnin manzon Allah su yi hattara fitina za ta same su a aqida kenan idan ba ta same su a duniya ba fa aw yusibahum azabun alim ko ku azaba a kiyama ta same su duk mai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya rabuwa da ɗayan biyu ko dai a duniya ya hadu da fitina ko a lahira ya hadu da azabar Allah Allah ka tsare saboda haka malaman sunna suke cewa gwanintar ka guda in za ka yi aikin haji ka ɗauki harami daga miƙaci to amma duk da haka malamai sun yi ittifaki akan cewar inda za ka ɗauki haramin daga gidanka aikin hajjin ka bai baci ba illa dai abin da aka so kenan saboda Allah subhanahu wataala ya mana sauki ya mana sauki cikin addinin musulunci shi yasa aka matsa da miƙati ya zama kusa da makka amma misali da zaka ka ɗauki harami daga nan najeriya daga gidanka ranar da hukuma alhazai ta ce to jirgin ku zai tashi gobe sau da ka sai kai wanka sai ka sa harami sannan sai ta ce labbai Allahumma umrata magana ta gari ka shiga harami kuma ya tabbata sannan kuma ya inganta duk malaman sunna kuma sun ce haka din amma ba a so ka yin ba saboda ai abinda al-Imam Malik ya a akai ke. saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba da rashin nisa tsakanin Madina da Zulhulaifa amma duk da haka manzon Allah bai dauki harami daga Madina ba daga gidansa ba daga masallacin Madina sai da ya iso Zulhulaifa sai da ya iso miƙati to kai ma kai haka shi ya dacewa saboda akwai sauki gare ka wanda yana cikin tarhu tasri cewa wato dan an sanya miƙati shi yasa ake kiran al-miqat yani ma'ana tawqit hadhihi al-mawaqit منع مجاوزة هذه الإهرام إذا كان مريدا للنسك wanda duk malaman suna sun yarda abin da ya sa aka sanya miƙaci saboda ka sani ga daidai wurin da ba za ka wuce ba sai da haraji shi ne aka ayyana miƙaci amma ba lallai ba ne ya zama sai a wurin za ka shiga harami inda za ka shiga harami kafin miƙacin aikin ka yana inganta kuma malaman suna da yawa sun ɗauko ijima'i akan haka kamar misali ibn al-munzir wanda yana kitabun ijima shafi na 41 a jima'an ahlul ilmi ala anna man kabla qabla an ya'ti al-miqat fa huwa muhrim malaman suna sun ittifaki cewa wanda ya kulla harami kafin ya iso miqati yana nan a matsayin mai harami me ake nufi da cewa fahuwar huwa ya shiga harami idan ka kulla niyya daga gidanka labbaika allahumma umra daga gidanka ka sa kayi wanka misali ka saka tufafin ihram sai ka ce labbaika Allahumma umra to duk abin da aka hana wanda ya shiga harami to fa a lokacin kai ma an hana ka sai ranar da ka sauke wannan umra ka shiga saboda haka mutum ya shiga kuncin rayuwa saboda ya takura wa kansa saboda saukin da Allah ya mana shi yasa ya matsa da miƙaci can kusa da makka ka samu walwala ba a takura maka ba har ka sauka jidda har ka je madina ka yi zaman da za ka yi sai ka isa miƙati sannan sai ka shiga ihram kaga daga nan zuwa makka tafiyar ba ta wuce na kwana guda ba an riga an isa so ba a samu takura ba amma in ka yarda ka kulla niyya daga gidanka to fa huwa muhrim mutum yana yana karkashin hukunci na ihram akwai al-imam al-khattabi cikin wadanda suka ba da labarin ijma'i yana kitabul mughni na ibnu qudama a mujallar na uku shafin 274 ibn kudama ya ce wal ikhtiyaru Allah yuhrim kabla miqati amma dai abinda duk malamai suka zaba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yi, me aka zaɓa? kada ka shiga harami sai ka iso miqati wannan ne abinda sunna ta tabbatar mana amma ba dole ba ne, ba sharadi ne, ijima'an duk malaman sunna sun yarda da wannan abinda aka zaba kada ka shiga harami sai ka iso miƙati wanda shine abin da ya fi dacewa in ji ibnu Ya yace amma idan mutum yayi idan mutum ya shiga ihram yani kafin ya iso miƙati fa in fa'ala fa huwa muhrim da zaran ya shiga ihram ya kulla niyya sai ya zama muhrim ma'ana ya zama ya shiga dokan eh, wanda ya riga ya shiga aikin haji لا خلاف في أن من أحرم قبل al-miqat yasir muhrima في fi أحكام الإهرام ihram da zaran ka كايوان niyyar umra إهرام wanka ka sa tufafin ihram magana ta kare hukunci ya hau kanka abubuwan da duk aka hana wanda ya shiga ihram kai ma an hana ka sai ranar da ka sauke wannan umra din kuma waɗanda suke da wannan fahimta akan cewa idan mutum ya kulla niyya tun daga gida komai nisan gidansu komai nisan ƙasarka idan ka kulla niyya hajjinka ya inganta da farko dai akwai sayyidina Umar bin Khattab wanda yana cikin khulafa'ur rashidun akwai sayyidina Usman radiyallahu anhuma ka dawo ga tabi'ai akwai al-Hasan al-Basri akwai Ata'u akwai al-Imam Malik akwai al-Imam Ishaq duk malaman nan sun yadda cewar idan ka kulla niyya daga gida to hajinka yana inganta amma dai ba a so hakan ba amma shi al’imam abu hanifa cewa ma yake kama kulla niyya daga gidanka din ne yafi domin haka yasa in ka tafi jidda za ka riga ganin jirage na sauka mutane na saukowa da ihram suka ringa mamaki wai shin a ina suka shiga ihram ai tun daga gida ne sun kulla niyya suka yi wanka daga gida suka ce ya Allah na yi niyyar umra shikenan saboda ka yi zo airport da wannan ihrami kuma ibadarsa ta inganta al abu hanifa yana cewa kayi daga gida din ne ma ya dacewa shi ma ba da kayayi ba yana da madogaransa amma dai akasarin malaman sunna suna cewa wato kada kayi daga gida shi ya dacewa amma in kayi hajjinka ya inganta umarka ta inganta al abu hanifa ka kayi daga gida shine ma ya dacewa ba wai ka jira sai ka tafi miƙati ba saboda wancan sauki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ba lalle bane mutum ya dauka ibnu qudama yana kirga waɗanda suke da wannan fahimta ce hatta al shafi'i shi ma fahimta sake na irin ta al malik wa kana alqama bin qais wal aswad wa abdurrahman bin mahdi wa abu ishaq yuhrimuna min buyutihim ibnu qudama yake kirga manyan tabi'ai waɗanda aka yi bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman farko waɗanda suke harami daga gidajensu min buyutihim daga gidajensu wani yana zama a damascus wani yana zama a alkahira wani yana zama misali a iraq daga gidansa zai kulla harami kuma ya tafi aikin haji ko ya tafi umura wannan tun daga tabi'ai akwai waɗanda ke da wannan fahimta kuma suna kafa hujja da cewa ai akwai hadisin ummu salama ummu salama take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahrama bi hajjatin aw umra wanda ya kulla haramin zai tafi aikin haji ko umra min al masjidil aqsa wanda ya kulla harami daga masallacin qudus ila al masjidil haram tun daga masallacin kudus ya shiga ihram sai da ya taho ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta man laifinsa da ya gabata wa ma ta'akhara da ma wanda ya jinkirta wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat lahu janna hadisin yana sunan abi dawud da kuma sunan ibn majah a hadisin ummu salama kaga wannan yana nuna falalar ka kulla niyyar umra ko aikin haji daga nesa domin idan aka ce almasjidul aqsa zuwa almasjidul haram tazara tana da nisa daga kudus mutum ya kulla niyya ya shiga harami ya taho makka ya yi umra ko aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalansa to wannan hadisin ba shi kadai bane ba abdullahi bin umar wanda yake karantar da mu a hadisin bulugul marami din nan cewa ga wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ihramin shi abdullahi bin umar al'imamu malik ya rawaito hadisai sai yana cikin muwafa yana da tahin muwafa in ka duba kitabul Hajji. abdullahi bin umar yakan kulla niyya daga Kudu, daga filistin zai shiga harami ba zai sauke wannan haramin ba sai ya taho ya gama umra ko ya gama aikin hajji wanda yana yana yana al-musannam na ibnu abi shayba ibn abi shayba ya kawo hatta abdullahi ibn abbas wanda shi ma sahabin manzon Allah ne kaga abdullahi ibn abbas shi ma yana cikin waɗannan sahabbai da suka tabbatar mana wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga haramin sa shine zulhulaifa abdullahi ibn umar yana cikin su waɗannan sahabban guda biyu ya zama sukan dauki harami daga nesa abdullahi ibn umar yakan dauki harami daga qudus abdullahi ibn abbas yakan dauki harami daga sham wato daga damascus syria kenan yana sunan nasa'i sunan abi dawud sannan akwai hadisin subayyu bin ma'bad wanda yake ba da labarin abin da ya auku a zamanin sayyidina umar yace ahlaltu bil bilhajji wal umra <clears throat> yace akwai lokacin da na kulla niyya na shiga haramin aikin hajji da umra wato ya hada niyya biyu bi ma'ana zai yi kiran falamma ataitu al uzayba ina cikin tafiya na isa wani guri da ake kiransa al-uzayb lakiya ne salman bin rabi'a al-bahili wa zaid bin suhan al-kufi <clears throat> akwai wasu tabi'ai guda biyu wasu tabi'ai guda biyu sai suka hadu da shi shi ma tabi'i ne ya kulla niyya zai tafi aikin haji daga wata ƙasa can mai nisa yana cikin tafiya sai hadu da wasu tabi'ai guda biyu salman bin rabi'a al-bahili da kuma zaid bin suhan al-kufi akwai waɗanda ke ganin eh, wato sun ma suna cikin masu habban manzon Allah amma hakikatan waɗannan tabi'ai ne wa ana uhillu bihima nazo zan wuce ta wannan gari suka ji ina kalbiya labbaik allahumma labbaik daga wata ƙasar duniya fa qala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin waɗannan malamai na tabi'ai yace ma hadha bi afqaha min ba'irihi shi wannan ina ga rakumin nasa ma ya fi shi fikihu wato rakumin da yake kai ya fi shi ilimi ya fi shi sanin dokokin Allah yaya Allah zai shar'anta miƙati kai kuma ka je ka ɗauko harami daga wata uwa duniya baka ma iso miƙatin ba to da ya ji wannan tun da eh, zai biyo ta madina yana zuwa ya ce fa a kai ta umar sai na ta wani tarar da sai na umar lokacin shi ne shugaba fa sakartu lahu zalik sai na gaya masa na umar ce ya amiral muminin na kulla niyyar harami daga wuri kaza zan taho aikin haji na hadu da wani da wani ga abin da suka gaya min faƙala sai sai na umar ya ce hudita li sunnati nabiyyika ka dace da sunnar ka muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin da kai bai saba ma sunnar manzon Allah ba wanda kaga ya nuna cewar yayi ihram ba daga mikati ba amma mu gane bai yiwuwa ka wuce miƙati ba tare da ihram ba wanda ittifaqan abinda ake magana kana iya ihram kafin ka iso miƙati saboda makka ta gabas da yamma kudu da arewa duk inda zaka shigo akwai miƙati to karka yadda ka wuce miƙati babu ihram ba tare da ka kulla wato umar da zaka yi ko ko hajjin da zaka yi ba amma kafin ka iso miƙa ce ake magana saboda ka kana iya ƙulla niyya daga ko ina kafin ka iso miƙa ce. duk malaman suna sun ce wannan babu laifi uh, akwai fatawar na Umar akwai fatawar sayid Ali bin abu Talib wanda in ka duba cikin khulafa'ur rashidun wanda ba a samu fatawarsa ba shine na Abubakar amma na Umar na Usman sayyidina Ali bin Abi Talib duk sun tabbatar babu laifi ka kulla niyyar hajji ko ka kulla niyyar umra daga gidanka ba za ka cire ihram ba sai ka sauke wannan umara ko aikin haji din suna cewa ai Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul baqara aya ta 196 wa atimmul hajj wal umrata lillah itmamuhuma an tuhrima bihima min duwairati ahlika yaya za a yi ka cika haji da umra cika haji da umra a fahimtar sayyiduna umar da sayyiduna ali bin abi talib shine kai harami daga gidan naka kaga baka bada wata kafa ba ma tun daga gidanka da ka fita babu abin da kake banda bautar Allah sai da ka isa maka ka sauke wannan ibada kaga ka cika kenan ba a samu gidi ba wanda su fahimta su game da fasarar ita wannan aya eh, ta suratul baqara aya ta 196 amma ibnu hazmi da wasu malamai suna ganin wannan bai dace ba saboda haka ko da ka yi harami daga gida in ka zo miƙati dole ka jaddada wannan harami in ka duba littafin almuhalla yana mujalla na bakwai shafi na saba'in fa in ahrama qabla shay'in min hadhihi almawaqit yace idan mutum ya kulla harami kafin ya iso wani wani daga cikin miƙatocin nan wa huwa yamurru alaiha ya zo ya wuce miƙati bai sake harami ba fala ihrama lahu wala hajja lahu wala umrata lahu wannan fahimtar ibn hazm yana cewa dole in ma ka kulla niyya daga gidanka idan ka iso miƙati to dole sai ka sake wannan niyya saboda me saboda a miƙati annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulla niyyarsa ta ibada da zai yi a aikin haji idan ka kulla a gida shi a ganin sa wannan niyyar ta ka bata inganta ba ya faɗi haka a cikin littafin eh, almuhalla muhalla shine al nawawi yake masa raddi in ka duba kitabun majimur yana mujalla na bakwai shafin 206 al-imam an-nawawi ce to ai duk malaman suna sun riga sun yi a kan cewa wanda ya ƙulla niyya daga gidansa kafin ya iso miƙati ibadarsa ta inganta amma dai ba a so ya yi hakan ba ba a so ya yi ba abinda aka fi so shi ne. ka bari sai ka iso miƙaci sannan ka kulla niyya kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka ana cewa wannan makaruhi ne in ka duba littafin fiqh zaka gani kamar bidayatul mujtahid yana juz'i na farko kitabul hajj yana magana akan miƙaci makaruhi ne ba a cewa haramun don akwai bambanci tsakanin makaruhi da haram idan aka ce makaruhi ba a so kai ba yani gairu mubtilin in ko ka aikata abinda ka aikata baya bata maka aikin haji wannan shine ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar da muka ce al-Imam Abu Hanifa shi kan ma yana cewa kayi daga gidanka shi yafi dacewa wanda ya samu fatawar wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نقبة وعن خلاد بن السائب أن كربو حديث نقبة خلاد بن السائب عن أبيه يكربو دقا ما هيفنسا شيني السائب بن خلاد الأنصاري خلاد بن السائب ya karbo daga mahaifinsa as-sa'ibu bin khallad al-ansari radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace atani jibrilu mala'ika jibril ya taho gare ni fa amarani sai ya min umarni an amura ashabi cewa in yi umarni ga sahabbaina an yarfa'u aswatahum akan su daga muryoyinsu bil ihlali game da talbiya abinda ake nufi da al ihlal at talbiya kamar yadda yazo cikin lisanul arab mujallal 1073 al ihlal at talbiya amma asalun wa ihilal ihlal rafu sawt asalin kalma ta al ihlal daga murya kamar yadda muke cewa ah, kamar yadda bayani ya gabata a cikin wancan darasi al-ihlal asalin ma'anar kalman raf'u sauti shine daga murya to saboda aikin haji da umura, ana daga murya wajen talbiya sai ya zama ita kanta talbiyan ta ɗauki ma'anar al-ihlal maimakon a ce an yarfa'u aswatahum talbiya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bil ihlal wanda ya kaga ya ɗauki kalmar talbiya ya bawa kalma ta ihlal amma ma'anarta ta asali shine daga murya don haka yasa at-talbiya bai yiwuwa a yi ta ba tare da an daga murya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibrilu musamman ya taho gare shi ya masa umarni yace kayi umarni ga sahabbanka su daga murya game da talbiya su daga murya game da talbiya yace rawahu al-khamsa malamai biyar suka ruwaito al abu dawud yana kitabul manasik babu kaifar talbiya al nasai yana kitabul manasik al rafu sauti bil ihlal al Tirmizi yana cewa wa an zaid bin khalid wa abi hurairah wa abbas waɗanda suka ruwaito wannan labari akwai abu huraira akwai abdullahi bin abbas baya ga wannan sahabi yana cewa hadisu khalladin an abihi hadithun hasanun sahihun shi yasa ibn hajar ya ce wa sahahahu Tirmizi. al Tirmizi ya inganta wannan hadisi al Tirmizi ya ce hadisu khalladin an abihi hadithun hasanun sahihun kuma al ibn majah ya rawaito shi yana kitabul manasik babu raf'i sauti Bitalbiya. haka nan al ahmad bin hanbal shi yasa ya ce rawahu al rawahu al-khamsa malaman hadisi ashabu sunan su hudu ga kuma al-imam ahmad sune au shine yake zama khamisuhum yana al-musnad da mujallal na hudu shafi na 55 baya gare su al malik ya rawaito hadisin nan yana cikin muwatta hadisin yana sahihu sunan abi hadisi na 1592 saboda haka anan tunda wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma masahabbai mala'ika jibril ya taho gare ni ya min umarni in yi umarni ga sahabbai na su daga murya ta yin talbiya su daga murya kaga an samu umarni sako musamman daga wurin Allah subhanahu wataala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai yanda ake talbiya a daga murya saboda ka sai al-Imam nawawi a cikin sharh sahihi Muslim yana juz'i na 8 shafin 232 ce wannan ya tabbatar mana babu rafi sauti bi talbiya mustahabi ne idan dai ka shiga ka shiga aiki na umra ko aiki na haji to mustahabi ne ka daga murya ba wai kawai zaka sa ihram ba a ganewa kai kana cikin ihram za ka tafi umara ko aikin haji sai idan an kalle ka an ga kana sanye da tufafi na aikin haji sannan za a gane la kamata ya yi ka ɗaga murya kamar yadda muka ba da labarin wancan tabi'i wancan tabi'i da muka ba da labarin sa a subayu bin ma'abad wanda ya ɗauko harami daga garinsu mai nisa ya zo ya wuce wasu tabi'ai guda biyu salman bin rabi'a al-bahili da kuma zaid bin suhan al-kufi ai ya taho ne yana daga murya ya ce ya taho yana daga murya wa ana uhillu bihima yana tafiya yana labbai kallahumma labbai duk wanda ya ji shi ya san ina ya lota to haka Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya gaya wa manzon Allah saboda ka misali inda a ce za ka ɗauki niyyar umura ka sa harami tun daga nan gida tun daga gida a Najeriya misali ka kulla niyya ka shiga umra to daga nan gidan naka fa duk wanda ka wuce a hanya sai ya san ka tafi umra saboda dole ka daga murya ka dinga labbaik Allahumma labbaik tun daga Najeriya ba za ka daina ba sai ka sauke wannan umra kamar yadda malamai suka yi bayani don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'ika Jibril da umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a daga murya al-Imam an-Nawawi yace wa huwa muttafaqun alaihi daga muryar nan tun malaman sunna sun yarda da shi babu wani malamin sunna da ya ja a kai to abin da zai nuna maka cewa shedan ba zai rabu da mutane ba don ya raba su da addini Allah ka tare wallahi sai ka ta yi umra ko aikin hajji zaka ga abin mamaki mutanenmu kamar ba umrar za su yi ba wani ma bayan ya shiga motar an bar zulhulaifa hirarsu kawai suke ba magana daga murya in ma yana talbiya din yana yin shi ne a zuciyarsa kamar yadda ka san ana zikiri kuma akwai bambanci tsakanin zikirin Allah da talbiya talbiya daga murya ake zikirin Allah subhanahu wata'ala da addu'a suna da siffa guda wanda ne a boye su amma talbiya kuma a bayyana ta don wannan shine yadda ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi sharti an yakuna raf'an muqtasidan bi haythu la yu'zi nafsahu al-imam an-nawawi yace ana so ka daga murya inda ba ka cutar da kanka ba wal mar'atu la tarfa'u bal tusmi'u nafsaha ita mace ba ba za ta daga muryarta ba sai dai za ta rika fada yanda ita kadai za ta ji abin da take ita kadai za ta ji abin da take wanda ke kusa da ita ba zai ji ba ita za ta ji wato za ta bayyana kenan ba tare da ta daga muryar ba li'anna sautaha mahallu fitna ba wai muryar mace al'aura bane amma muryar ta tana iya zama fitina wa raf'u ar mandubun inda ulama'i game da mace shine wanda malamai suka samu sabani akwai wanda suke ganin la babu bambanci tsakanin mata da maza tun da sakon da Allah ya turo mala'ika Jibril da shi shine sahabbai su daga murya kaga ya nuna mazan su da matan su su daga murya amma akwai wanda ke ganin bai kamata matan su daga murya ba wanda an samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi namiji fa tun malaman sunna sun yi ittifaki akan ya kamata ya daga murya raf'ur rajuli mandubun inda ulama ikafatan duk malaman sunna sun yarda namiji ya daga muryarsa abu ne wanda ake so kaga babu inda aka ce kai ka sassauta wa ahlul zahir yaquluna huwa wajibun ga mazhaba ta ibnu hazmi wanda in ka duba littafin almuhalla za ka gani shi yana cewa daga muryan nan ba sunna ba ne ba mustahabi ba sabanin yadda akasarin malaman sunna suka faɗa saboda wannan hadisi in ka lura da shi mala'ika jibrilu musamman ya taho daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da saƙo zuwa ga manzon Allah ya masa umarni ya gaya masahabbai su daga murya to idan an ce mala'ika ya min umarni in yi umarni ga sahabbai na ta ina musahabi ya shigo ya zama wajibi saboda ka daga murya wajibi ne abinda ibn hazm yake cewa kuma akwai malaman sunna da yawa waɗanda suke goyon wannan fahimta kuma hakika daga murya din shine mafi dacewa saboda musamman Allah subhanahu wataala ya turo da ya turo mala'ika jibrilu da wannan sako akwai hadisin da ya zo a cikin المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح حديث عبد المطلب بن عبد الله عبد المطلب بن عبد الله wani tabi'i yana ba da labarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da al-Imam an-Nawawi yake faɗa cewa idan zaka ɗaga murya kayi shi tsakatsaki ta inda ba za ka cutar da kanka ba yace yakunu raf'an muqtasidan muqtasadan bi haythu ka daga muryar ka tsaka tsaki ta inda ba za ka cutar da kanka ba to amma akwai hadisi wanda aka samu daga tabi'i shine al-mutalib bin abdullah yana cewa kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yarfa'una aswatahum bitalbiya sahabban manzon Allah sun kasance suna daga muryar su ta wajen talbiya wannan tabi'i ne yake ba mu labari tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo mala'ika jibril sako zuwa gare shi ya gaya masahabbai su daga murya manzon Allah ya gaya masa sahabbai su daga murya sai wannan tabi'in yake cewa to shi kuma yayi zamani da sahabbai ya ga idan an tafi aikin haji suna daga murya din kamar yanda manzon Allah ya musu umarni hatta tubaha aswatuhum har sai muryoyinsu sun dushe kafin a isa garin makka saboda bin umarnin Allah subhanahu wataala kaga sabani abin da al-Imam an yake faɗa cewa kar ka daga murya yanda zaka ci sula sahabbai suna daga muryan har sai muryar ta bi saboda daga muryar da suke kafin a isa garin Makka akwai Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm al-Ansari shi ma wanda ya bada labari kamar haka lalle sahabbai suna daga murya kafin a kai Makka da yawa muryar su muryoyin su sun dishe hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Nasa'i sunan Ibn Majah kuma masana hadisi da suka inganta akwai al-Imam akwai al-Imam Ibn Khuzaima al-Imam al-Hakim al-Imam Ibn Hibban duk sun inganta cewa lallai sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam wato suna daga murya din har sai muryoyin su sun dishi akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda shi yana ganin laysa 'ala an-nisa'i an yarfa'na aswatahunna bit-talbiya mata bai kamata su daga muryarsu ba an samu daga sahabbai waɗanda ke ganin banda mata kamar abdullahi bin umar shi ma hadisinsa yana cikin al-musaddam da ibn abi shayba hadisi na 2327 haka ma abdullahi bin abbas shi ma yace la tarfa'ul mar'atu sautaha bi talbiya kada mace ta daga muryarta wajen talbiya kaga an samu daga sahabbai waɗanda suke ganin banda mata wajen daga murya din amma mazafa al-imamu nawawi yace ittifaqan malaman suna sun yi daidaito a kan cewa ya kamata maza su daga murya babu wani malami da ya saba mu haka muhammad nasir jinul albani yana daga cikin waɗanda ke goyon bayan ibnu hasli da cewar hatta mata ya kamata su daga murya din in ka duba littafinsa manasikul hajji wal umra wani littafinsa karami shafi na goma sha bakwai ya ce wani talbiya kan rijali mata da maza ɗaya ne me yasa li'umumin hadisai a sadisai idan aka ce Allah ya turo mala'ika jibrilu da saƙo zuwa ga annabi ya gaya masahabbai su daga murya mala'ika jibrilu da ya zo da saƙon nan bai ce ban da mata ba ya gaya ma annabi ka gaya masahabbai su daga murya fa yarfa'na aswatahunna ma lam yukhsha fitna yana cewa don haka su ma mata su daga murya in dai ba ana tsoron fitina ba ne ya ba da misali da aisha aisha allah ya kara mata yarda kana tarfa sautaha tana daga muryarta hatta ya har rijalu tana daga murya har maza suna ji ya ba da labarin hadisin abu atiyya an aisha tana karantar da talbiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa inni la'alamu kaifa kana nabiyyu yulabbi ni na san yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake talbiya yana cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wanda yana sahihul bukhari ah, yana cikin hadisan da al-imam bukhari ya ruwaito shi kadai banda al-imam muslim wato mimma tafarrada bihi al-imam al-bukhari yana babu talbiya hadisin 769 da kuma al-musnad al-imam ahmad yace wannan hadisi um, yace wannan hadisi da muka karanta waɗanda suka inganta shi yana magana har da ibn hibban ko sai hadisi na gaba wa an zaid bin sabit haka ne wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu an karbo hadisin daga zaid bin sabit an karbo hadisin daga Zaidu bin sabit Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi ya tube domin wato talbiyarsa waqta sala kuma yayi wanka ya tube domin yayi ihram domin talbiya yayi wanka wato kafin ya fara talbiya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuba kayansa ya yi wanka kaga an samu wata sunna kuma har yanzu rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi rawaito yana babu ma ja'a fil iktisali inda al-ihram me hukuncin wanka kafin mutum ya shiga harami na umra ko aikin haji al-imam tirmidhi wa hasanahu ya kyautata isnadin hadisi ya kyautata isnadin hadisin wato yace isnadin hadisin yana da kyau yana cewa hada hadisin hasanun garibun sai ya ci gaba da cewa wa ta istahabba qaumun min ahli ilmi da li inda al-ihram masana da yawa suna son idan zaka shiga harami to yi wanka wanda yana cikin fahimtar al Shafi'i da wasu malamai magabata kuma wannan hadisin al-Imam Darimi ya ruwaito shi yana sunan Darimi babun fil iktisal fil ihram haka ma al-Imam al a sunan kubra babul Gusl bil ihlal kuma hadisin kamar yadda al-Imam ya ce hasanun la shakka hadisin isnadin yana da kyau yana da kharijul mishkat hadisi na 2547 in ka do fatawa na fi da'ima mujallar na goma 11 shafin 124 yana da kyau mutum ya yi wanka kafin ya shiga ihram kafin ka shiga tufafi na harami kafin ka sanya tufafin harami ya kamata ka yi wanka wannan hadisin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram hadisin zaid bin sa'd ya nuna cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tude yayi wanka kafin ya sanya wato ya shiga ihram to kuma akwai wasu hadisai guda biyu waɗanda sun fi wannan ma inganci waɗanda suke tabbatar da yana da kyau mutum ya yi wanka idan zai shiga harami na farkonsu shine hadisin aisha allah ya gara mata yarda hadisin aisha wannan yana cikin riwaya ta al-imam tabrani mujam al-awsat nabiy sallallahu alaihi wasallam tace shi annabi kana idza kharaja ila idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga makka madina ya tafi makka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra ba ba ɗaya ba to duk da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi makka da nufin ibada ik tace istasala hina yuridu an yuhrim yana yin wanka a lokacin da yi nufin zai sanya ihram a lokacin da zai sanya ihram kaga wannan hadisin ya tabbatar matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bada labari ya fi karfi akan zaid bin sabit zaid bin sabit wani sahabi ne idan aka ce matar annabi ta bada labarin abin da yayi wanda ya shafi wanka labarin ta yana fin tasiri akan labarin da wani na waje zai bayar dan bai wuce ya samu labarin daga gida ba kuma akwai hadisin al-Imam Muslim yana babu babu nufafa wa istihbab iktisaliha lil ihram wa kadha al hadisin Aisha har yanzu Allah ya kara mata yarda wannan hadisin yana sahihu Muslim Aisha tace nafifat asma'u bint umays bi Muhammadin bin Abi Uh, bin abi bakar bizil hulaifa sai ta ce bin abi sayyiduna abubakar wanda shi ne mahaifin aisha Allah ya gara masa yarda sayyiduna abubakar shi ya auri matar ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali lokacin da ja'far ya rasu matarsa ita ce asma'u bintu umayr matar ja'far ita ce asma'u bintu umai lokacin da ja'far ya mutuwar shahada Allah ya kara masa yarda to sai sayyiduna abubakar ya auri matarsa matarsa ita ce asma'u Binta umayr malama ce tana cikin masanan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to da ya aure ta sai ta samu ciki lokacin da ta samu ciki daidai eh, wato cikin ya tsufa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tafi aikin haji cewa a tafi aikin haji har da asma'u da tsohon cikin nan ta fito ita ma za a tafi aikin haji tare da mazan Allah saboda haka cewa mai ciki ba za ta je aikin haji ba wannan ba asali wato doka ce ta Allah ba illa kawai la'akari da maslaha da kuma yanayin zamani dan tana yiwuwa cikowa da ake a wancan zamani ba a yin wato irin wanda ake a yanzu ba a yi a wancan zamani ba da haɗurra da mace za ta iya samu a yanzu sun fi yawa a kan wancan zamani kuma haka din ne saboda turmutsitsi da ake samu wajen dawafi babu irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda in mai ciki ta tafi aikin haji a yanzu matsalar da za ta samu babu shakka dole ne yafi yawa akan mai ciki da tafi aikin haji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam asma'u bintu umay matar sayyidina abubakar tana cikin waɗanda aka tafi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take ba da labari sai ga asma'u ta haihu ta haifi yaro wannan yaron shine na abubakar ya masa suna muhammad kuma shine autan na abubakar shine yaron sa na karshe kenan yayi masa suna muhammad ta haihu a zulhulaifa daidai miƙati inda za a ɗauki haramin aikin haji na abubakar ya tawaye samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah iyali na ta sauka an samu da muhammad fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba bakar sai manzon Allah ya ce mata na abubakar ka je ka gaya mata an tagtasila wa tuhilla ka gaya wa matarka ta yi wanka sannan kuma ta shiga harami wato ta kulla niyyar harami ta kulla niyyar harami shine ta ce labbaika allahumma eh, hajj eh, umratan tunda dukkan su umra suka yi sai na abubakar ya zo ya gaya mata kaga tana biki tana cikin jinin biki amma duk da aka sai sai da ta wanka ta shiga harami shi yasa al-imam muslim yayi mababin suna sunan babin da ya kawo hadisin wato yana cewa babu ihramin nufasa'i babin da ke bayani akan ihram na mata da suke da suke cikin biki wastihbab ibtisaliha mustahabi ne mace ta yi wanka lil ihram wannan wankan saboda shiga ihram wa kazal haid haka ma mace da take haila idan an yi so miƙati za ta yi wanka ta kulla niyya kuma za ta yi ta talbiya za ta yi ta talbiya har har a iso makka tana cikin ibada na umra wato haila jinin biki ba sa hana ibada da aikin haji da kuma umra abinda kawai ba za ta yi ba shine dawafi idan an iso ka'aba idan an iso makka dole ta zauna sai ta yi tsarki sannan za ta je ta sauke umra saboda haka asma'u bintu abi bakarin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata na abubakar umarni ka gaya mata ta yi wanka to idan mai biki za ta yi wanka bare kai da kake lafiyar ka kalau saboda haka wanka lokacin ihram ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu shine hadisin abdullah bin abbas wanda ya zo cikin al-mustadrak al-imam al-hakim abdullahi bin abbas ya ce iktasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya yi wanka sun labisa thiyabahu sannan ya sanya tufafinsa falamma ata zalhulayfa kaga ya yi wankan kenan daga ina daga madina annabi sallallahu alaihi wasallam ai na yi wanka daga madina amma bai furta niyya ba sai da aka yi sau zulhulaifa a hadisin Abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanka ya sanya tufafinsa falamma ataza al lokacin da ya iso zulhulayfa sallar raka'atai ne yayi sallar rakawaye guda biyu thumma qa'ada ala bayrihi sannan ya zauna kan raƙuminsa falamma stawa bihi alal al a harama bil hajji lokacin da raƙumi ya daidaita sai manzon Allah ya furta niyyar wato ya shiga harami na aikin hajji saboda haka anan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa lallai ya taba yin wanka ya tabbata yayi wanka kafin shiga ihram ga hadisin Zaid bin Thabit ga hadisin Aisha da ta da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da zai tafi umra yana yana yin wanka sannan kuma ga hadisin ta har yanzu wanda yake sahihu Muslim ta bada labarin haihuwar Asma'u bint umai, matar Sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa na abubakar umarni ya gaya mata tayi wanka sannan ga hadisin Abdullah bin abbas wanda ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka tun daga gida shi yasa muhammad nasiruddin al-albani yake cewa abu ne mafi sauki musamman ga wanda zai kulla niyya na umura yana kan jirgin sama idan kana cikin jirgi zaka kulla niyyar umura ka san da haka to ya kamata ka yi wankan daga gida ka sanya ihram ɗinka ka zo a shiga jirgin idan an taho miƙat sai ka furta niyya yana ba da misali da abinda abdullahi bin abbas ya ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya yi ya yi wankansa tun daga madina ya sanya tufafin ihram tun daga madina ana tahowa miƙat ga abin da ya yi illa kawai ya sallah na fila raka biyu sai ya furta ya kulla niyyarsa a lokacin da ya hau kan abin hawa wato ya nuna cewa ba laifi bane ne. imam nawawi ya kawo labarin wasu tabi'ai waɗanda su ma sun tabbatar da haka hakanan nan ma in ka duba littafin nasbur raya na al-imam zailai ya kawo misalai da labarin sahabbai da tabi'ai yana mujallar da shafi na 91 wanka kafin shiga ihram abu ne wanda ke da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma tabi'ai yana da kyau kai wanka kafin shiga ihram yace fihi istihbabu salatin raka'atayn inda iradatul ihram sannan kuma an samu hujjar ya kamata a yi nafila raka'a biyu a lokacin da za a shiga ihram yana sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'i na hudu shafi na 233 wa yusallihi ma qabla al-ihram ana so kai nafila raka'a biyu kafin shiga ihram wa yakuna ni nafila wadannan nafila ne raka'o'i guda biyu din haza mazhabuna wa mazhabul ulama'i kaffa duk malamai sun tabbatar da haka inji al-imam an-nawawi ya kamata kai nafila raka'a biyu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi salatu sunnatun amma ita wannan nafilar sunna ce ba farilla bace law tarakaha fatat fadila in mutum ya bar wannan nafila ba a cewa yayi laifi sai dai ya rasa falala sai yace wa fihi sihhatu ihramin nufafai wannan ya tabbatar da cewa idan mace tana cikin jinin biki wal ha'ib da matar da take cikin haila suka kulla niyyar shiga um, uh, uh, wato umra ko ko aikin hajji niyyar su ta inganta wasu babu ittisalihima lil ihram kuma mustahabi ne ma su yi wanka kafin shiga ihram wa huwa mujma'un ala al-amr bihi shima malaman sunna sun yi ittifaqi akai kaga anan wanka kafin a shiga ihram muttafaqun alai nafila kafin a shiga ihram muttafaqun alai mace ko da tana haila ko tana biki ta yi wanka kafin shiga ihram shima muttafaqun alai lakin da mazhabuna wa mazhabu malikin wa abi hanifa wal jumhur annahu mustahabbun amma shi kansa wankan nafila din dukkan su babu wanda ya zama dole wanda aka sanin malaman sunna sun ce mustahabi amma akwai waɗanda ke ganin wajibi ne in ba ga ita wato mai haila da mai biki ba waɗanda babu hali su yi sallah da suna cikin wannan jini annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Ya yi umarni ga sayyidina abubakar ya gaya ma asma'u bin umayth ta yi wanka ta shiga harami wato ta yi wanka ta kulla niyyar ta shiga ibadar aikin haji yana gaya mata cewa isma'i ma yasma'ul hajju ki duk abinda alhaji zai yi gaira Allah ta tufi abinda kawai ba za ki ba shine dawafi ya gaya mata wannan saboda haka ya nuna cewar duk abinda alhaji zai yi za ta yi shi duk abin da alhaji zai yi za ka yi amma ban da wasu don haka idan alhazai suna wanka ita ma za ta yi wanka idan alhazai suna talbiya ita ma za ta yi talbiya addu'a babu laifi don mace mai haila ko wacce take cikin jinin biki ta yi waɗannan duka daidai ne ga matan da suke cikin haila da kuma jinin biki illa dai kawai ba a yin ɗawafi sai da tsarki wa fihi anna raka'atayil ihram sunna laisata bi shartin li sihhatil hajj li anna asma'a lam tusallihima shine galibin malaman suna suke cewa inda a ce nafilar ita ma dole ne sai an yi to da asma'u binta umaysin ta yi amma kaga babu labarin da ya nuna cewa ta yi saboda tana cikin jinin biki tunda tana cikin jinin biki ya nuna cewar sallar nafilar ba dole bace inda dole ce lokacin da ta gama biki din to dole fa sai ta rama wannan nafilar wanda shi ya kai mu ga labarinta yana cikin babi na gaba da za mu karanta insha Allah a cikin wannan babi cikin hadisi da suke tafi na'am hadisi na gaba wa an ibn umar an karbo hadisin daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yalbasul muhrim wani tufafi ne mai harami zai sanya wani tufafi ne mai harami zai sanya mina siyaji wato daga cikin nau'ukan kayan sawa faƙala eh, amma sai ya ce ƙala faƙala a hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la talbasul qumusa dan ya ce la talbisu la talbasul qumusa kada ku sanya riguna walal ama'ima kuma kada ku sanya rawunna walal sarawilati kuma kar ku sanya dogayen wanduna kar ku sanya wanduna walal baranisa kada ku sanya riguna masu huluna irin rigunan mutanen Morocco wata riga wata take hade da hula in ka sa rigan sai ka jawo hulan shi ake kira uh, albarani waɗannan tufafin walal khifafa kuma kada ku sanya huffi illa ahadun la yajidu ne sai dai mutumin da bai samu takalma biyu ba falyalbas al-khuffayn to sai ya sanya tufafi biyu Ne bambanta huffi da takalma an-na'alaini al-khuff wan bambanta su al-imam ya ce yace an-na'lu inda arab asali idan aka ce an a wajen a fahimtar larabawa hiza'un gairu muhitin bilkadami shine takalmin da bai zagaye kafar ka gaba ɗayansa ba takalmin da bai zagaye sawun ka gaba ɗayansa ba to wannan takalmi shi ake kira annabu saboda haka shine wanda ake son shine wanda ake son mutum ya sanya idan yana ya shiga niyyar umra ko kuma aikin haji takalmin da bai kewaye sawun ka ba yace fa in ahata bil qadami wa gatta amma idan takalma ya zama sun rufe sawun mutum har ma sun rufe idanun sawunsa to wannan takalma ana kiransu alhufu da larabci idan takalma ya zama sun kewaye ka gaba daya takalmin ya kewaye kafanka eh, kamar ko ba kenan har ma idanun sawunka suna rufe wanda ake eh, to wannan shi ake kira alhufu hufi wanda wancan zamani yana da huji wanda akwai zare da ake daurawa sai ka dauki lokaci kafin ka gama daura shi daura shi uh, saboda haka wani takalmi ne ake son alhaji ya sanya shine annalai annalai shine wanda uh, al-imamu jauhari yake cewa uh, wato hiza'un ghairu muhitin bil qadam takalmin da bai gewaye sawunka ba wanda shi ake kira sandal wadda za ka sa kamar slippers takalmin da ya zama ana cewa wanda shi ne takalmar annabawa takalmar annabawa in ji ibn al-arabi in ka duba littafin fatul bari mujallar da goma shafin ɗari uku da takwas takalman da annabawa suka fi sawa shi ne takalmin da baya rufe sawunsu gaba ɗaya in ka tuna labarin annabi musa alaihi salam allah baraka wa ta'ala yana cewa fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa an na'layn shine takalman da bai rufe sawun mutum ba ba ko ba shu ba sandal wanda ya zama sawunka idanun sawunka suna suna suna waje shi yasa ibnu hajar yake wal muradu kashful ka'bayn fil ihram muhimmin abin da ake so game da takalman shine zama idanun sawunka suna waje ba sa ciki wa huma al-azman naitani inda mafsil as-saq wal wato idanun sawun mutum ana son ya zamanto suna waje a wannan takalmin da ka sanya annabi sallallahu uh, alaihi wasallam yace wala talbasu shay'an min as-siyabi nan yace wala talbisu la talbasu shay'an min as-siyabi kada ku sanya wani abu na tufafi masahu za'faran in dai turaren za'faran ya shafe shi wala alwarsu hakanan wato tsiron alwarsu tsiro ne alwarsu na nabatin yusbagu biki ana cewa wani tsiro ne wanda ake rini da shi kamar yadda alimamu Abu Hanifa yake cewa laisa illa bil Yaman ba a samun sa a duniya sai dai a kasar Yaman ana rini da wannan da wannan fure wani tsiro wani tsiro ne wanda ana amfani da shi wajen rina kaya saboda kasar Yaman a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shahara da ta wajen sakar tufafi da kuma wato abin da ya shafi rini suna da wannan tsiro ɗin, wanda shi suke kira alwarsu kuma asali shi wannan tsiro ɗin yana da kamshi ba a amfani da tsiron ta wajen yin turare wannan ya zo cikin bayanin eh, ibn hajar wanda ya kawo cikin fathul bari yana mujalla na uku shafin ɗaya, ya ce batun asfar fayyibun rihi asali alwarsu wato tsiron alwarsu wato wani ganye ne da ke fitowa yalo launin ruwan kwai sannan yana da kamshi mai daɗi yusbagu bihi illa iyaka ana rina kaya ne da wannan tsiro din ibn al-arabi yace laysa al-warsu bi tibin saboda haka ibn al-arabi yace asali wato tsiro na alwarsu ba turare bane ko ba a yin turare da shi amma shi asalinsa yana da kamshi kuma ana amfani da shi ne wajen rina kaya ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم ليسا النبي صلى الله عليه وسلم يكاو وننصره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أمبتي أبوه وبداجه نفركو الزعفران الزعفران shine ake kira saffron wanda turare ne turare ne ake kwabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nau'ukan turare da yawa idan aka hada su wuri guda sai a samar da za'faran shi a azzafaran turare ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya sanya tufafi wanda a azzafaran ya shafa sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walal warsu har ma eh, wato tufafin da alwarsu ya shafe shi wanda alwarsu kuma ba turare ba ne. wato an rina wannan tufafin da tsuron alwarsu saboda shi alwarsun shi kansa yana kamshi tunda shi da kansa yana kamshi ko da dai ba a yin turare da shi ko ba a son idan tufafi ya shafi alwar suka sanya shi saboda asali wannan wato tsirin yana da kamshi shi kansa shi da ibn arabi ya ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana wato yana nufin tufafin da mai ihram zai sa kada a samu directly an sa mai turare wanda shine misali da azzafara sannan kada a samu an wanke tufafin da wani sabulu mai kamshi kaga asali sabulun ba turare bane amma sabulun da ke yana da kamshi idan an wanke tufafin da shi kaga tufafin shi ma zai yi kamshi saboda haka sai manzo Allah ya bada misali da ainihin turare da kuma wani abu mai kamshi azzafaran shine turare amma alwarsu abu ne mai kamshi wanda ba turare ba wanda asali ana yin rini ne da shi kawai ya ce ya ba da misali ne da haka don haka ya sa shi alhaji ya nisanci duk wani abin da zai zama akwai kamshi a tare da shi sabulu na wanka ko na wanki da zamanto babu kamshi a jiki saboda wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce kuma ana kafa hujja da cewa masahu ala ta harimi masu biga kulluhu au ba'buhu walau khafiyat ra'ihatu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai wannan tufafin turaren zafaran ya shafe shi ko kuwa tsiro na alwarsu ya shafe shi to kada alhaji ko mai umra ya sanya wannan tufafi ya nuna cewa wato ko da kaɗan ne sabulun idan yana da ƙamshi ya taɓa jikin tufafin ihram to an saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muttafaqun alai wannan hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun yi ittifaki wajen riwayarsa na ce wallafzu muslim kuma lafazin da ya zo a cikin bulugul maram lafazin al-imam muslim hadisin yana sahih bukhari yana kitabul hajj babu ma la yalbasu al-muhrim min siyab sannan yana sahihu muslim kitabul hajj babu ma yubahu lil muhrim bi hajjin aw umra akwai hadisin da ya zo cikin sunanud kutuni hadisin abdullahi bin umar wanda ya fassara asalin yanda abin ya auku abdullahi bin umar ya ce a garin madina a masallaci na da rajulun rasulallah wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtubu bi zakal makan abdullahi bin umar ya nuna gurin ya ce kaga can a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba yana kan mimbari yana huduba sai wani mutum ya kira shi wa ashara na fi ila muqaddamil masjid fa zakara al hadith wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma yalbasul muhrim wani tufafi ne mai harami zai sanya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi to kuma anan akwai abin da malamai suka dauka kaga yanda hadisin ya zo ma yalbasul muhrim wani tufafi ne mai harami zai sanya idan aka ce al muhrim ya nuna namiji kenan banda mace saboda haka anan malaman suna suka yi jima'i wanda yana cikin fathul bari mujallal na uku shafin 401 cewa al-muhrim ajma'u ala anna al-mar'ata bihi huna anna al bihi huna ar-rajulu wala la bihi al fi zalika maza kadai wannan doka ta shafa banda mata sai dai abin da ya shafi turare wanda shine kadai ya shafi har da mata ibn al-munzir kuma ya bada labarin ijma'i akai wanda ibn hajar yake bayani ajma'u ala anna lil mar'ati lubsu jami'i ma zukira babu wani tufafin da aka hana mace ta sanya babu shi ka'idar tufafi ga mai niyyar umra da mai niyyar aikin hajji ya tsaya akan maza sai kai mamakin mace wai za ta tafi aikin hajji wai an dinka mata uniform wannan uniform babu wani uniform ga mata ba ta da wani tufafin da za ta sa wanda aka ce kata yi harami da shi kata yi aikin haji da shi kayan da aka saba sa wannan ita za ta sa shi za ta sa babu wata doka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma malaman suna sun ittifaki akai kamar yadda Ibn hajar ya faɗa ittifaqan mace ba a hana ta sanya wani tufafi ba illa dai an hana ta abin da ya shafi turare inna ma tashtari kuma ar-rajul fi man isawbi allazi masahu za'faran abu warar illa kawai ita ma za ta nisanci duk abin da ya shafi kamshi amma tufafin jikinta ya isa ba sai ta canza ba ba dalilin da zai sa mace ta kashe kudinta tana dinka wani uniform sai dai idan uniform din za ta dinka shine saboda maganin bata saboda ana bata a maka kaga idan ta dinka uniform saboda koda ta bata in an ganta za a gane yan Najeriya ce sai a kai ta wurin su wannan babu ne amma a ce akwai wani farin kaya da mata za su dinka kafin su je aikin hajji wannan ba shi da ma'ana kuma ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da mun ce zamu kai ga hadisi na 771 da 51 na lokacin ya ja saboda haka zamu dakata kan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambayoyi na manta da tambayoyi sai daga baya na gani yace ina hukuncin shafa turare wanda a jikin kwalbarsa an nuna cewa akwai sinadarin alcohol babu laifi don kayi amfani da turare ko man shafawa ko magani wanda kaga an rubuta alcohol a jiki abinda ake la'akari da shi yawan alcohol din idan aka ce 5% 10% 15% bai rinjaya ba amma idan aka ce ya kai 60% to kai ka sani wannan akwai hadari ba ma turare bane zaka sha eh, magani bane giya ce kawai eh, amma don 10% 5% wannan bai hanawa saboda alcohol din asali ba wanda ake sha bane wannan yana cikin fikhun nawazil wannan amsa tana fikhun nawazil a mujallal na hudu shafi na 179 sai na biyu ya ce akwai bambanci tsakanin ahsana da kuma ajimal eh, ahsan da kuma ajimal akwai bambanci al'ahsan akasari ana faɗinsa ne ga abin da ya shafi baɗi ne amma idan aka ce al'ajimal ya shafi abin da zahiri kake gani saboda ka yi mutum ya yi kwalliya ba ka kawo kalmar al'ahsanu a nan a hasana fulani sai dai ya ce eh, wane ya yi kwalliya a kawo kalmar ajimala ya bambanta ta sashin wato kasancewar wancan ya shafi abin da ke baɗini wanda kuma ya shafi zahiri amma duk su guda ne sai ya ce yakan ji wasu limamai suna cewa a daidaita sahu a kashe waya a kashe handset ko a silent kafin su juya su ci gaba da ba da sallah ko hakan ya dace ya dace fi babin nasiha ya dace liman ya faɗa a ƙarƙashin babi na nasiha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa limamai inna ma yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau fa alaykum manzon Allah ya ce wa limamai kun ga mamu kamar suna muku sallah ne in sun yi daidai to ku samu lada in sun yi ba daidai ba a tara zunubin a jibga muku to kaga liman kuwa tunda idan aka yi sallah ana kida laifin zai dawo kanshi kafin a fara sallar sai ce jama'a ku kashe wayan na ai bai laifi ba ko ta wajen nasiha tunda sallar in ba ta yi kyau ba za a jibga ta ne akan shi haka manzon Allah ya fada don haka a ƙarƙashin babin nasiha dan mutum ya faɗi haka ba laifi bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dake cewa a daidaita sahu ai dun nasiha ce ƙarƙashin nasiha ce sai na ƙarshe ce idan matar mutum ba ta da lafiya aka kwantar da ita a asibiti ko ya dace abokansa maza su je su gaishe ta babu bambanci tsakanin maza da mata ta wajen sunna ta gaida mara lafiya inda inda kawai ya bambanta ta wajen mata shine abubuwa guda uku da ake lura da su wanda ya zo cikin fathul bari ibnu hajar ya yi magana akai in ka duba kitabul marba uh, sahihul bukhari akwai kitabul marba wanda yake magana akan majinyata shin maza na iya zuwa gaida mata marasa lafiya abu uku ake dubawa na daya lokacin da zaka je gaida ita wannan mata akwai maharaminta a gure idan akwai ba laifi bane na biyu shin wani irin shiga ita mata ta yi al'auranta na bayyana ko baya bayyana kuma ba mace kawai ba hata maza sau da yawa zaka je asibiti ka ga mutum yana kwance cinyarsa a bayyane alhali al'auran namiji daga cibiya ne zuwa gwiwa saboda haka ko da baka da lafiya ya kamata waɗanda ke gurin su rufe maka wannan al'aura to idan ya zama al'auranta na bayyane kai ka tafi gaida ita kaga annan ma an samu haram abu na uku shine ya zamanto babu tuhuma babu zargi idan babu tuhuma nan ma babu laifi ya ake a samu tuhuma kai ne ka tafi gaida wata mata ba lafiya sai ka sai lemu mai yawa washe gari ka sake zuwa gaida ita da ayaba rana ta uku kaje gaida ita da apple kaga mijin wani zai je ce kai anya wannan mai tsakaninka da shi ne nan naga kullum sai ya zo gaida matan nan ko ta abubuwa uku da suna yake la'akari da su wanda yana fathul bari mujalla na goma shafi ɗari da eh, kaga idan akwai mijin a gurin kaga babu wannan tuhuma sannan kuma babu tsiraici tare da matan babu shaka idan aka yi ana dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk